gwasi da kuma wankan lalle na ɗaya daga cikin al'adun da kawo yanzu suke neman bacewa gwasi al'ada ce ta sanwayawa wanda ake yi domin sani idan amaryar tana da budurci ta hanyar yin bukukuwa na al'adun gargajiya dottija abdu gakwai ya yi mana ƙarin bayani to shi gwasi ana yi shi neman 'yan mata sannan ai musu arne nonon nan hakan ga ga mu na da to nonon nan tun nan an ka zuba sikan ka biya hakan ga biya biya ko ina suka sai su nan su zuba baya ta zuba kanga sannan a yi ta goda ke ya yi kyau yarinya ba ta lalace ba ya yi kyau ya yi kyau to a kawo wannan kwarya a debe ruwa a wanke yarinya a ba shi kadan ya sha to hudu sannan a jawo shi a kai shi wurin babba a cewar dattijawa amarya ba za ta taɓa samun aihuwa ba idan har ba a yi mata gwasi ba. Ana yin shi ne saboda in ba yi mamutun shi ba bai aihu dafa kuma ko ta aihu tana aihu da wanda dai ba ta kama in ba ta ya shi maran ido ba tana dai aihu aife shi ba kaman wanda aka zo a aihu yarinya ba. Biba ɗaya daga cikin shawon matan dandi na juyayin bacewar wasu al'adun gargajiya. Ga lalle ba a sashi sai a ce cadiyan. To mun ko ba a san cadiyan ba zunguru ne aka samu na Zunguru yana nan sai nan ta lallan cikin wani kamar gora ne haka to sai ka sa hannunka da shi ake kwana sai a mai bakin nan duk sun ce wai wannan duk ƙauyanci ne ba a yi shi yanzu abin da an namu kurin mu ido su an namu da yaran tunda wanda ka ce kai babba ce akai ba haka nan ne ba baka san komi ba to mu ko ga harakokin su yanzu ko suna yi ba mu babu ruwan mu kin san da wuri in za a sa amarya lalle sati ne take yi ana wankan lalle ana murjan lalle Jikin ka duk sai an murje ko da zaki huta waje ke shasha wur yanzu sai a ce wani a ce sai an yi wani game game su wani kwai su wani madara su wani mine ne a ce wai sai an shi a lallan amarya shi ake ce ai murje da shi muku sa'an nan lallan ta ne sahihi to ba komai ya hurhura kenan ba komai ya canza kawo yanzu dai al'adun gargajiya da dama ne matasa suka yi watsi da su tare kuma da runguman wasu tabi'u.